لله رب العالمين حمد حمد عباده الشاكرين الذاكرين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله هي النجاة في الدنيا والآخرة يقول تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه عباد الله القلب عباد الله هي محل النظر إلى الله تبارك وتعالى إنه قلب يا عبد الله نعم إنه قلبك محط نظر الإله ومنبع الأمل ومحركه وأصله وأساسه المخاطب بأوامر الله جل وعلا قال تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم فما حال قلبي وقلبك في أعذ في ذبان في رمضان ولهذا أيها السائم وأيتها السائمة هذه وقفة محاسبة مع النفس بسلاحه سلاح العبد كله وبفساده فساد الحال كله ألا وإن في الجسد مضغة إذا سلحت سلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أيها الساعم وأيها السائمة من أرف قلبه أرف ربه وكم من جاهل بقلبه ونفسه والله يقول بين المرء وقلبه يقول ابن مسعود رضي الله عنه هلك من لم يقل له قلب يعرف المعروف وينكر المنكر إذا لابد في هذا من محاسبة تفض تغاليك الغفلة وتوقظ مشاعر الإقبال على الله في القلب واللسان والجوارح جميعا من لم يظفر بذلك فحياته كلها والله هموم في هموم وأفكار وغموم وآلام وحسرات أيها الأخ السائم وأيتها الأخت السائمة إن في القلب فاقة وحاجة لا يصدها إلا الإقبال على الله ومحبته والإنابة إليه ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم يقول تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يقول الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم والقلب السليم هو السالم من آف من الآفات والمكروهات أصحاب الحية أصحاب القلوب الحية صائمون قائمون خاشعون قانتون شاكرون على النعماء صابرون في البعثاء لا تنبعث جوارحهم إلا بموافقة ما في قلوبهم تجردوا من الأسرة والغش والهوى اجتمع لهم حصول المعرفة مع صدق الأدب وسخاء النفس مع رجاحة العقل هم البريئة أيديهم الطاهرة صدورهم متحابون بجلال الله يقدمون لحرمات الله أمناء إذا اعتملوا عادلون إذا حكموا منجزون ما وعدوا موفون إذا أحدوا جادون إذا عظموا يحشون لمساله الخلق ويضيقون بآلامهم في سلامة من الغل وحسن الظن بالخلق وحمل الناس على أحسن المحامل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير فهي سليمة نقية خالية من الذنب سالمة من العيب يحرصون على النصح والإخلاص والمتابعة والإحسان همتهم في تسعيه العمل أكبر منها في كثرة العمل يقول تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أوقفهم القرآن فوقفوه واستبانت لهم السنة فالتزموا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بواطنهم كظواهرهم بل أجلة وسرائرهم كعلانيتهم أما القلوب المريضة فلا تتعصر بمواعيز ولا تستفزها النزوء ولا توقظها العبر أين الحياة في قلوب عرفت الله ولم تؤدي حقه قرأت كتاب الله ولم تعمل به زعمت حب الرسول صلى الله عليه وسلم وترك سنته يريدون الجنة ولم يعملوا لها ويخافون من النار ولم يتقوها رب امرئ من هؤلاء أطلق بصره في حرام فحرم البشيرة ورب مطلق ورب مطلق لسانه في غيبة فحرم نور القلب ورب تائم من الحرام أظلم فؤاده محرومون قيام الليل ولماذا لا يجدون اللذة المناجاة ماتت قلوبهم القلب الميت الهوى إمامه والشهوة قاعده والغفلة مركبه لا يستجيب لناسهم ويتبع كل شيطان مريد الدنيا تسخطه وترديه والهوى يصمه ويعميه ومن ثم لا تعرف المعروف ولا تنكر المنكر أيها السائم وأيتها السائمة إن غفلة القلوب عقوبة والمعصية بعد المعصية عقوبة والغافل لا يحس بالعقوبة والم... بالعقوبة المتتالية ولكن ما الحيلة فلا حول ولا قوة إلا بالله يقول بعض الصالحين يا عجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه شتان بين من طغى وآثر الحياة الدنيا وبين من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى تمرض القلوب وتموت إذا انحرفت عن الحق وقارفت الحرام فلما ذابوا أذاغ الله قلوبهم تمرض القلوب وتموت إذا افتتنت بالآلات اللهو وخليء الزور نسوا الله فأنصف نسيهم كل الذنوب تميت القلوب وتورس الذلة وذيك الصدر ومحاربة الله ورسوله أخي المسلم أختي المسلمة إن هناك علامات تدل على الحياة القلب وهذه العلامات مستاقة من النصوص القرآنية ومن تلك العلامات أو المظاهر وجل القلب من الله وشدة الخوف منه يقول تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ومنها عباد الله التقشعر في البدن عند سماع القرآن عند سماء القرآن ولين الجلود والقلوب إليه يقول تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله عباد الله ومن علامات الحياة القلوب خشوع القلب لذكر الله يقول تبارك وتعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ومنها أيضا عباد الله الإذعان للحق والخضوع له وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ومنها عباد الله كثرة الإنابة إلى الله من يقول تبارك وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ومن الأنس بذكر الله خلاف الذين يشمعزون منه يقول تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ومنها عباد الله تعظيم شعائر الله يقول سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومنها عباد الله التضرع إلى الله والفظع إليه وقت الشدة يقول تبارك وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ومنها عباد الله الطمانينة بذكر الله يقول سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومنها عباد الله السكينة والوقار يقول تبارك وتعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ومنها عباد الله شدة التعلق بالله ودوام ذكره واطمئنان القلب بذلك والاهتمام بصحة العمل بتسيح النية وتحقيق المتابعة عباد الله وكما أن هناك علامات لحياة القلب كذلك هناك علامات تدل على موت القلب وفساده نسأل الله العافية فمن تلك العلامات قلة الانفعال في, في الرغائب وقلة الإشفاق والرحمة فقلوب الأهل المعاصي معرضة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مظلمة بعيدة عن الحق لا يصل إليها شيء من نور الإيمان وحقائق الفرقان عباد الله ومنها إيثار الدنيا على الآخرة كما في حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيء دينه بعرض من الدنيا ومنها عباد الله حب الشهوات يقول تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ويقول أيضا ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومنها عباد الله شدة الغفلة ومنها عباد الله حوان القبائح عليه والرغبة في المعاصي ومنها عدم إنكار المنكر فإن كان القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نكس فجعل ألاف أسفله ومنها عباد الله انحباس الطبع وضيق الصدر وشعور بالقلق وضيق بالناس يقول تبارك وتعالى ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون عباد الله ومنها عدم التأثر, عدم التأثر بآيات القرآن ومنها عباد الله عدم التأثر بالموعظة العامة وبالموت ولا رؤية الأموات خاصة ومنها التكاسل عن أعمال الخير ولا يأتون الصلاة إلا وهم قسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون أيها المسلمون فاتقوا الله تبارك وتعالى فاتقوا الله تبارك وتعالى وأخلصوا العبادة لربكم والزموا الجماعة والتزموا بالكتاب والسنة واستعينوا بالله على الشيطان وأكسروا من الطاعات ومن الاستعاذة بالله من وسائس الشياطين ليتحقق لكم بذلك الفلاح والفوز برضا الله تبارك وتعالى وصلوا رحمكم الله على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين كما أمركم بذلك رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه أربعة الراشدين أبي بكر بن عمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم إن إبليس عبد من عبيدك ناسيته بيدك يرانا من حيث لا نراه وأنت تراه من حيث لا يراك اللهم إن أردنا بكيد فكته يا رب العالمين وإن أرادنا بسوء فاصرفه عنا يا رب العالمين ندرأ بك اللهم في نحره ونعوذ بك اللهم من شره اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم اللهم اصلح فساد قلوبنا وردنا اليك ردا جميلا وردنا اليك ردا جميلا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونعوذ بك بما لا نعلمه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أذاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء صدورنا وأسقامنا يا رب العالمين اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله هجة علينا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم ظروفه ويضيق حدوده اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويأمن بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلف حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم لا تطردنا عن بابك يا رب العالمين اللهم لا تطردنا من بابك يا أرحم الراحمين اللهم لا تطردنا من بابك يا أرحم الراحمين اللهم اعف عنا يا رب العالمين وتقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل الجنة مسوانا ولا تجعل النار مسوانا يا رب العالمين ولا تجعل النار مسوانا يا رب العالمين تقبل الله منا يا رب العالمين إنك أنت السميع العليم tana magana akan zukatanmu cikin wannan wata yaya Allah ya samu zukatanmu cikin wannan wata watan da ake wa mutane gafara ubangiji ya samu zukatanmu cikin wannan hali ba don shi ba babu shakka ta bai wata tabbata ga ruwa ga yunwa ga al'amura amma ba su zama to don Allah babu shakka akwai girban matsala dubar tana magana akan waɗannan al'amura godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai godiya irin ta bayi masu gode ma Allah da tuna shi muna salati tare da sallamawa a bisa manzanka wanda Allah ya aiko shi rahama ga talikai shugaban halitta gaba daya muhammadu Rasulullah Allah ka yi aminci da tsira ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa gaba daya bayan haka ya bayin Allah ku ji tsoron Allah baraka wa ta'ala domin jin tsoron Allah shi ne mafita cikin wannan duniya da lahira ubangiji ya ce wanda da ya ji tsoron sa zai sanya masa mafita cikin al'amuran rayuwa gaba da ba wanda duk ya dogara da Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai azurta shi ta inda baya tsammani ya ku bayin Allah babu shakkar zuciya ita ce mahallin da ubangiji yake dubawa a jikin dan adam ya kai bawon Allah lalle zuciyarka na'am ka sani zuciyarka ita ce wata santa wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ke kallon ita ce mabubbugar aikinka ita ce dukkan motsinka da asalin tushen karbuwar aikinka bisa umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar da umarnin da manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya bada Wannan tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle Allah baya kallo zuwa ga zukatan a zuwa ga ayyukanku Allah baya kallo yi zuwa ga ayyukanku baya kallo yi zuwa ga suraku yana kallo ne zuwa ga zukatanku da abin da suka wato kudurce mene ne halin zuciyata mai halin zuciyarka a wani lokaci da ya fi kowanne girma da buwaya da falala da samun lada shine ramadan saboda haka ya kai mai azumi ya ke yarwa mai azumi wannan lokaci ne da ɗan adam ya kamata ya tsayaye makansa hisabi tare da ransa domin da zuciyarka ne da kyautattuwarta bawa yake zamantowa nagartaccen bawa mai kyautattuwa da bacin zuciya ne hali gaba ɗaya yake baci da sauran ibada dukkansu gaba ɗaya wanda tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku saurara lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta yi kyawo to dukkan jiki ya yi kyawo. idan ka ta ɓaci to dukkan jiki wato ya ɓaci wannan ita ce zuciya ya kai mai azumi ya ke mai azuma mai azumi wanda duk ya san zuciyarsa ya san ubangijinsa ta wata ala, da yawa daga cikin mu sun jahilci zuciyarsu da abin da take kawo musu na bata da halaka suna binta Allah shi ke sha makance tsakanin dan adam da zuciyarsa dan masaudu yana cewa ya halaka wanda duk ya zamancin zuciyarsa ba ta iya nuna masa aiki mai kyau yabi kuma ba ta iya masa musu mummunan aiki da yake aikatawa wannan ya halaka babu makawa dole dan adam ya tsiyaye makansa lissafi yi makansa hisabi hisabin da zai buɗe masa kofofin rafkana ya fice daga cikinta hisabin da zai farkar da jinsa ya fuskanci ubangiji tabaraka wata'ala da zuciyarsa da harshensa da dukkan sauran gabansa gaba ɗaya wanda duk bai samu cin nasara akan wannan ba to babu shakka rayuwarsa tana cikin kaskanci dukkan ta gaba da bakin ciki ne cikin bakin ciki tunani ne da kuma bakin ciki da radadi iri daban-daban ya kai dan uwana mai azumi ya kai dan uwata mai yin azumi lalle a cikin zuciya akwai wani gaba ko akwai wata rami wata bukata mai girma babu abin da yake toshe wannan kofar halaka din sai komawa ga Allah sai kuma kaunar Allah tabaraka wa ta'ala sai mayar da al'amura zuwa gare shi sai aikata ayyuka na gari wanda Allah yake so shine kadai zai iya toshe maka wannan kofar babu shakka babu abin da zai amfani kowane ɗaya daga cikin mu a wajen Allah gobe kiyama face kubutacciyar zuciya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ranar da dukiya ba za ta yi amfani ba ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo da zuciya kubutacciya hafiz ibn rajabin yana fada cikin littafinsa na jami'ul ulumi wal yana cewa zuciya kubutacciya ita ce zuciyar da ta kubuta daga dukkan wasu aibubbuka waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana da kuma ayyuka waɗanda suke an hana yin su makruhi ma'abota rayayyun zukata suna yin azumi suna tsayuwar dare suna kushu'i a cikin sallah suna kaskantar da kai a gaban Allah suna gode ni'imar ubangiji akan ni'imomin da ya musu suna haƙuri akan talauci da wahala da ya ɗora musu kuma gabansu ba sa ingiza su zuwa ga wunanan wasu aiki sai aikin da Allah baraka wa ta'ala ya mawafakantar da su su aikata wanda yake daidai da zukatansu wajen imani da Allah sun wofantu daga dukkan wata gaba kuma sun wofantu daga gissu da ha'inci sun keɓan sun wofantu kuma daga son zuciya babu shakka sun haɗu ne akan mafi kyawun abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da su tare da gaskatawa da ladubba ma ubangiji da sakewar zuciya tare da rinjayar da hankali wajen aiki nagari waɗannan hannayensu sun kubuta daga munanan ayyuka sannan kirazansu sun zama tsarkakakku zukatansu wankakku ne sannan kuma suna masu ƙaunar juna wajen girmama Allah tabaraka wa sannan kuma suna yin fushi a lokacin da aka tozarta dokar Allah tabaraka wa ta'ala amintattu ne idan an ba su amana adalai ne idan suka tashi yin hukunci masu zartar da alkawarin da suka yi ne ma mutane ko ma Allah tabaraka wata'ala masu cika abin da suka yi alkawari ne masu samar da ayyuka ne lokacin da suka kulla niya sa'an nan kuma masu kwaɗayi ne akan kyautattuwar al'umma ba yi musu mugunta ba suna samun bakin ciki a lokacin da al'umma ta shiga wahala waɗannan sun kubuta daga gillu daga mugunta daga ƙeta sa'an nan kuma suna da kyakkyawan zato ga halitta sa'an nan suna ɗaukar mutane a mafi kyawun abin da ya kamata su tafiyar da rayuwar mutane ya zo a cikin hadisi na imam muslim ingantacce wanda abu raira ya ruwaito manzon tsira sallahu alaihi wasallama yana cewa wasu mutane za su shiga aljanna zukatansu kamar zukatan tsuntsaye ne wajen rashin gaba wajen rashin hasada wajen rashin mugunta wajen rashin keta wajen rashin gishu wajen rashin son rai hakanan zukatan suke kamar zukatan tsuntsaye a wanke suke zuciyar ta kubuta daga dukkan wani aibi tsabtatacciya ce wankakkiya ce sal ta wofantu daga dukkan wani aikin zunubi ta kubuta daga dukkan wani aibi masu kwaɗayi ne akan nasiha idan an musu masu son yin ikhlasi ne cikin aikinsu masu bibiya ne da kwakwafar ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama masu ihsani ne ga sauran al'umma himmar su ne kyautattuwar aikinsu shi ne ya fi girma sama da aiki mai yawa da suke da shi saboda ƙur'ani ya ce ai Allah ya yi halitta ku domin ya jarabce ku wane ne zai kyautata aiki ba wai wane ne zai yawaita aiki ba ikhlasin su yarin jaya kyautatawar su tarin jaya himmar su ishi ne su kyautata aiki ya zamanto dan Allah ba dan yawa din ba Qur'ani ya tsayar da su sai suka tsaya sunnar annabi ta yi bayani sai suka lizumce ta suna bayaswa amma zukatan suna cikin tsoro ko an karba ko ba su karba ba suna cikin firgici domin komawa su ga ubangiji tabaraka wa ta'ala irin waɗannan mazaje ne muminai da kuma mata waɗanda suke muminai cikinsu kamar bayansu yake bal ma ba haka ba cikinsu ya fi wajensu kyau sirrinsu a cikin zukatansu kamar bayyanawa da suka yi ne bal ma ba haka ba sirrinsu ya fi su kyawu zukatansu masu bin Allah ne tabaraka wa ta'ala amma waɗanda suka zamanto masu zukata marasa lafiya ba su tasirantuwa da wa'azi ba sa farkawa da gargadin da ake musu ba sa farkawa daga rafkanar da suke ciki dukkan wani abin lura da ya zo ina rayuwa take a cikin wannan zuciya zuciyar da ta san Allah sannan ta ibada haƙƙin Allah zuciyar da ta karanta littafin Allah sannan ta yin aiki da littafin Allah zuciyar da ta raya san manzon Allah sannan ta bar sunnar manzon Allah suna san aljanna kuma sun yi su yi aiki dan aljanna din suna jin tsoron wuta sa'annan sun ki yi aikin da zai kare su daga barin wuta da yawa ma daga cikin irin waɗannan mutane suna sake idanunsu akan haram su kalla yadda suka ga dama sai Allah ya shafe musu basira ya haramta musu daɗin imani ba za su iya tsayuwar dare da Allah ba ba za su gana da Allah su ji daɗi ba da yawa ma suna sake harshensu akan giba da annabimanci sai Allah ya haramta hasken zuciyarsu da yawa suna cin abinci daga haram sai Allah ya bakantar da zukatansu sun zamanto an haramta musu tsayuwar dare an haramta musu istighfari an haramta musu karanta alkur'ani ba sa jin daɗin haɗuwa da Allah ko a cikin sallah gaggawa suke su fita saboda zukatansu munana ne limaza saboda bai ba sa son gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ba sa son ganawa da Allah ba sa son karanta littafin Allah ba sa son su daɗe a cikin sallah ba sa son kuma su ambaci ubangiji ba sa son su yi manzon Allah salati abinda sa zukatansu ne suka mutu zuciya ta zama to matacciya shikenan sai son rai ya zama shine shugabanta shine jagoranta sha'awa ta zama to ita take fisgansa rafkana kuwa shine abun hawansa baya amsa ma duk wani mai nasiha da zai masa nasiha yana bin shedan ne wanda aka kore daga rahamar ubangiji duniya ita kadai take sa shi ya fushi idan ya rasa ta kuma duniya kadai take sa shi ya farin ciki ya yarda idan ya same ta wato son zuciya ta makantar da shi kuma ta mayar da shi bayi da basira don haka nan ya zamanto baya iya gane abu mai kyau ballantana ya yi musu mummuna ya kai mai azumi ya ke mai azumi babu shakka rafkana hukuba ce akan dan adam aikin sabo bayan wani sabo ka rinka bibiyar su da sabo akan sabo uba ce akan ka rafkana kuwa ba ta sa shi ya ji abin da duk ake gaya masa na wa'azi mu baya wa azantuwa da abin da yake gani menene dabara malai ce babu dabara sai dai ba mu da karfi ba mu da dabara sai ga Allah wasu daga cikin salihai suna cewa mamaki ga mutane sukan yi kuka idan jikin mutum ya mutu ya daina motsi sai a kewaye shi a ta kuka saboda ya mutu amma ba sa kuka a lokacin da zuciyarsa ta mutu baya iya tuna Allah baya bin Allah ba sa masa kuka Ya yi nisa kwarai tsakanin mutumin da ya zaɓi rayuwar duniya ya ɗagawa ya da dokokin Allah ya kiye ji tsoron Allah tsakaninsu da nisa da mutumin da ya ji tsoron tsayawa ga Allah ya hana ransa mummunan aiki ya koma ga Allah tabaraka wataala ya ku bayin Allah zukata suna rashin lafiya kuma suna mutuwa a lokacin da suka ba mu gaskiya baya a lokacin da suka hau aikata aikin zanubi ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa lokacin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu babu shakka ya ku bayan Allah zukata suna yin ku wato suna mutuwa sa'annan wato suna rashin lafiya su mutu a lokacin da suka fitinu da jin kide-kide da jin waƙoƙi da kallon foto na tsiraici da kallon abubuwa munana ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce sun manta da ni sannan ni ma sai na mantar da su kansu ba za su iya amfana kansu da kansu ba dukkan zunubi yana kashe zuciya ne kuma yana gadar da kaskanci yana kawo kuncin cikin kirji yana kawo yakar Allah da kuma yakar manzon Allah a cikin rayuwarka ya kai dan uwana musulmi babu shakka akwai wasu alamomi da suke nuna zuciyar karayayya ce idan ka sufantu da waɗannan sifofi daga cikin irin waɗannan alamomi alamomi ne waɗanda aka same su daga cikin nassin alkur'ani mai girma daga cikin irin waɗannan alamomi da suke bayyana rayuwar zuciyar dan adam mumina kuma su bayyana shine jin tsoro firgitar zuciya da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da tsananin jin tsoron sa shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bada a cikin alkur'ani yana cewa lalle muminai sune waɗanda idan an ambaci Allah zukatansu suna tsorita ya bada a wata ayar yana cewa kai albishir ga masu kaskan da kai sune waɗanda in an ambaci Allah zukatansu suke cikin firgita ya sake ambata a wata ayar yana cewa sune waɗanda idan sun aikata aiki ko sun ba da sadakarsu suna zuciyarsu tana firgita akan an karba ko ba a karba ba sa'annan kuma suna jin tsoron su masu komawa ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin abin da yake rayar da zuciya shine samun girgizuwa a cikin jikin dan adam da zuciyarsa a lokacin da in ana karanta masa alkur'ani fatar jikinsa takan yi laushi zuciyarsa takan zamanto mai firgita Allah tabaraka wa yana fadi yana cewa ni ne na saukar da mafi kyawun zance na alkur'ani wanda yake yake kama da juna kuma mai bibiya wajen karantawa zukata ko fatun jikin waɗanda suka yi imani suna karkadawa lokacin da ake karantawa domin jin tsoron ubangiji sannan fatar jikinsu tana yin laushi taushi sa'annan kulu zukatansu kuma suna tuna Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin alamomin rayuwar zuciyar dan adam ya zamanto tana da jin tsoro a lokacin da aka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana cewa cikin alkur'ani lokaci bai yi bane ga masu imani zai da zukatan za su zamanto cewa suna cikin tsoro don an ambaci Allah tabaraka wa ta'ala da kuma abin da Allah din ya saukar na daga gaskiya ya ku bayin Allah yana daga cikin abin da yake nuna alamar zuciya rayayya ce shine dan adam ya zama to yana sarewa lokacin da gaskiya ta zo lokacin da faɗin Allah ya zo lokacin da Allah ya yi magana zai sallama dukkan al'amura ga Allah sai ya bi qur'ani yana cewa domin waɗanda an ka ba su ilimi su sani cewa Allah gaskiya ne kuma littafin Allah gaskiya ne daga wajen ubangiji yake sai su yi imani sannan zukatansu sai ta yi kaskanci wato tabar munanan ayyuka yana daga cikin abubuwan da suke rayar da zuciya ya ku bayan Allah yawan ta komawa zuwa ga Allah tabaraka wata'ala Allah ya ambata a cikin alkur'ani yana cewa waɗanda duk suka ji tsoron Allah mai rahama a boye sannan suka zo da zuciya mai mayar da al'amarinta ga Allah tabaraka wata'ala ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da yake sa rayuwar zuciya sana daga littafin Allah sabanin waɗanda zukatan suke takura idan an ambaci Allah Qur'ani yana cewa waɗansu mutane idan an ambaci Allah shi kadai lokacin zukatan suke takura waɗanda suka zamanto ba su yi imani da ranar lahira ba ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da ke rayar da zuciyar dan adam girmama wuraren ibada da girmama ubangiji tabaraka wa ta'ala alqur'ani yana cewa haka nan dai dukkan waɗanda suka zamanto suna girmama wuraren ibada na Allah to waɗannan alama ce ta zuciya wato wuce akwai tsoron Allah ya ku bayan Allah yana daga cikin alamar rayuwar zuciya tawazu'i ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma nuna gazawa da sarewa da tsorita da firgita a lokacin da tsanani ya zo qur'ani yana faɗi cikin alqur'ani yana cewa mai yi hana su lokacin lokacin da musifa ta zo ko azaba ta zo su yi tawazu'i zuwa gare mu ya wato zuwa ga Allah tabaraka wata'ala yana daga cikin abin da ke gyara zuciyar dan adam ya zama torayayya shine ya rinka samun nutsuwa a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ake ambatansa Allah yana faɗi cikin alkur'ani yana cewa su ne waɗanda suka yi imani sa'adan zukatan suka sakankance suke nutsuwa saboda ambatan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce ku saurara da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa yana daga cikin abin da yake nuna alamar rayuwar zuciyarka ta rayu shine sabon nutsuwa da tabbatuwa a inda Allah tabaraka wata'ala ya halatta baka samun nutsuwa a inda Allah ya haramta kakan samu nutsuwa a inda Allah tabaraka wata'ala ya halatta maka Qur'ani yana cewa sun sani ko mun san abin da ke cikin zukatansu Allah tabaraka wata'ala sai ya saukar musu da nutsuwa a kansu yana daga cikin abin da ke nuna alamar rayuwar zuciyar ɗan adam shine tsananin wato ta'alluki da ubangiji ya zama to kullum kana rataye da ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ka dawama da tuna shi wajen barin munanan ayyuka wajen karanta alkur'ani wajen tasbihar da sauransu da kuma samun nutsuwar zuciyarka da himmantuwa da wato ingancin ayyukanka ta hanyar inganta niyyarka ta hanyar tabbatar da biyayyarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ku bayin Allah kamar yadda muka ambaci cewa rayuwar zuciya tana da alama hakanan kuma alamun mutuwar zuciya ma tana da alamomi da kuma bacinta da wato karkacewarta ga ubangiji ta baraka tabaraka ta'ala yana daga cikin alamomin da suke nuna mutuwar zuciyar dan adam ta kekashe shine aikata dukkan abin da ya ga dama yake so zai aikata kuma da wato da rashin tausayi da rashin rangwanta ma al'umma zukata sun zamanto zukata ne na saba ma Allah sun bijire ma littafin Allah sun bijire ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka zama masu baki masu duhu masu nisa daga barin gaskiya wanda alheri baya iya shiga ciki don haka alherin imani ba zai shiga ba hasken imani ba zai shiga ba tabbatuwa irin na hakikanin gaskata alkur'ani duk ba sa shiga ciki yana daga cikin alamomin mutuwar zuciyar dan adam shine ya zabi duniya akan lahira kamar yadda yazo a hadisin Jabir wanda manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa fitina za ta kasance a cikin al'umma za ta kashe zukata zukatan wasu mutane za su mutu kamar yadda jikinsu yake mutuwa za su wayi gari suna masu imani amma kafin yamma sun kafirce za su ko kuma su waye su kai yamma amma kafin gari ya waye sun kafirce ma Allah suna sayar da addinin su dan abun duniya dan wato kadarar duniya dan urulan duniya suna canza gaskiya da ƙarya saboda su samu abun duniya wannan yana daga cikin alamar ke kasar zuciya da kuma mutuwar ta ya ku bayan Allah yana daga cikin wato kekashewar zuciya da mutuwarta son abin sha'awa kullum ya zamanto sha'awar ka kawai kake bi qur'ani yana cewa kada ka bi dukkan mutumin da ya rafkana zuciyarsa ta rafkana suka wufantu daga barin tuna mu suka bi son zuciyarsu al'amarin su ya zamanto jinkiri ba aiki suke yi ba sannan ubangiji ya saki faɗi a wata ayar yana cewa babu mafiya bata tamkar waɗanda suke bin son zuciyarsu ba tare da wata shari'a daga wajen Allah ba tabaraka wa ta'ala yana daga cikin abin da yake nuna mutuwar zuciya da ke kasanta wato shi ne tsananin rafkana duk abin da aka yi na wa'azi baya wa'azantuwa duk abin da ya zo na ya lura da shi baya loruwa da shi ya ku bayan Allah yana daga cikin wato abin da ke nuna wato kaskan wato mutuwar zuciya shine sauƙaƙuwar wato munanan aiki za ga wani yana ta mummunan aiki amma ya sauƙaƙa ma kansa ko damuwa baya yi a ciki yana da kwaɗayi cikin aikin sabo wannan alama ce ta zuciyar ta mutu kuma ba ta ƙaunar Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba ta tuna uƙubar ubangiji ko kuma azabarsa yana daga cikin mutuwar zuciya da lalacewa ta wato rashin yin inkari akan mummunan aiki kana kallo ana munanan aiki amma baka jin zafi kuma baya damun damunka hasali ma gizawa kake yi domin a ci gaba da munanan aiki wannan zuciya ta kasance ba ta sanin abu mai kyau kuma ba ta musun abu mummuna idan zuciya ta zamanto haka to sai Allah ya canza halittarta ta sai ya koma ƙasa ƙasan ta kuma sai ya koma sama ta zamanto zuciya kenan rufaffiya wanda alheri ba zai taɓa shiga mata ba ciki yana daga cikin alamar mutuwar zuciya shine cika zuciyar da ɗabi'a mummuna wato abubuwan da suka zamanto ba su da kyau abubuwan da suka zamanto na zunubai abubuwan da suka zamanto na wulakantar da dokokin Allah Qur'ani yana cewa wanda duk muka nufi mu batar da shi to Allah tabaraka wata'ala sai ya sa kirjinsa ya zamanto mai kunci gaskiya ba ta shiga ciki sannan dukkan wani abuwa na rahama baya shiga ciki sai ya zama to kamar mutum ne wanda yake kokarin hawa sama Allah ji haka nan muka sa dattin munanan ayyukansa suka bata masa zuciya saboda bai da imani da Allah tabaraka ta'ala ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da yake nuna mutuwar zuciya wato shi ne rashin tasirantuwa da ayin alkur'ani idan ana karanta alkur'ani ko gezau ko motsi bayayi ko damuwa bayayi da su Wani yana daga cikin alamar mutuwar zuciya ya bayan Allah yana daga cikin alamar mutuwar zuciya rashin tasirantuwa da wa'azi wanda wa'azi ne gamamme a keɓance mutuwa ba ta sa shi ya zamanto cewa yana tunanin abin da ya gabatar a wajen Allah ta baraka wata ara. yana daga cikin alamar mutuwar zuciyar dan adam kasala akan ayyukan alheri ba sa zuwa masalla sai suna masu kasala ba sa ciyar da dukiyar su sai dai ala tilas ya ku musulmai lalle ku sani zukata wato cututtukan zukata sun karkasu zuwa guda biyu akwai cuta ta shubuha wanda wannan ita ce mafi tsananin cuta da take samun wannan al'umma wannan kuma baya faruwa sai dan kawai yawan shubuha din da take faruwa a cikin wannan zamani saboda haka sai tunanin dan adam ya zama batacce sai ya zamanto rayuwa kawai ita ce ta shigaltar da shi musulmi a yau sai ya zamanto wanda ya riƙe da Allah sai ya zama kamar wanda ya riƙo ne akan gaushin wuta saboda yawaitan ayyukan zunubi yawantan ayyukan fitina yawaitan abubuwan da suka zamanto masu batar da dan adam fitinar shubuha ta shiga shakku ya shiga ketare dokokin Allah sun shiga fitintunu iri daban-daban zinace-zinace abubuwa da mutane suke kunshe da su ko a wayoyinsu ko a gidajensu ko a aljihunsu na ayyukan fitina wanda ma wani lokaci kan shafi aƙida su to sun rabu da Allah a wannan hali dole zukata za su kamu da rashin lafiya kuma za ma su mutu su manta da Allah tabaraka wa ta'ala Allah tsare na biyu daga cikin cututtukan zuciya shine a shahawa wanda dan adam yake fama da ita wato sha'awa wata kofa ce budaddiya wanda kuma a karkashin ta dukkan wani mai sha'awa zai iya afkawa ciki yana daga cikin ma kaga abubuwa halattattu ne amma suna da shubuha a ciki wanda a wani bangaren haramun ne mutane suna afkawa ciki zukata za su baci a wannan lokaci sha'awa wanda ta zamanto haram za ta zamanto ita ce abin bibiya mutane suna kokarin wato samun jin daɗi ta ko halin kaka ko ta hanyar halal ko ta hanyar haram rowa ta shiga zukatan mutane wato hasada ta shiga cikin zukatan mutane gillu da gaba sun shiga zukatan mutane rikon wasu mutane da kuma jahilci da wato da kauce ma hanyar Allah tabaraka wa ta'ala da bakin ciki da takaici da sauran al'amura waɗanda suke kawo girman kai da hasada da munana da cututtukan da suka ɓata zuciya ya ku yan uwana musulmai babu shakka idan mutum yana neman waraka a wajen Allah yana son zuciyarsa ta zamanto ta warke babu shakka dole ya zamanto mai gaskiya mai komawa zuwa ga Allah mai ta tuna Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan yin fili, mai yawan sallar dare sannan mutane suna cikin bacci kai maganin zuciyarka ya kai bawan Allah da rizimtar ubangiji da rizimtar azkar da lizimtar karatun alkur'ani da abota da mutane nagari waɗannan su ne fiyayyun abubuwan da za su taimake ka wato bayan Allah tabaraka ta'ala da ya sauƙar wato da ya baka waraka cikin zuciyarka ka bi hanya waɗanda suke ta masu bin Allah tabaraka wa ta'ala ka siffantu da wannan kamar yadda Allah ya fara ya ce ya Muhammad yi haƙuri da waɗanda suka yi haƙuri da kanka da waɗanda suka zamanto suna bautata ma Allah da safe da maraice ba abin da suke nufi sai zatin Allah wato kada ka miƙar da idanuwanka zuwa ga abin da muka yi ma wasu mutane na adon duniya domin wannan zai shagartar da kai ibn al-qayyim yana faɗa Allah ya masa rahama yana cewa yana daga cikin sababan rayuwar zuciyar dan adam ya mayar da ita zuwa ga Allah ya danka ta a hannun Allah in Allah ya bada umurni ya tilasta mata in Allah ya hani ya hanu daga abin da Allah din tabaraka wa ta'ala ya hani yayi tadabburi da wahayin Allah tabaraka wa ta'ala domin wannan shine cikakken abin da zai iya bashi waraka daga cikin mutuwar zuciyarsa banda wannan abin da zai taimake ka wajen rayuwar zuciya shine komawa ga Allah da yin nadama akan ayyukan sako da kake aikatawa da jin tsoro wajen aikata cikin munanan ayyuka da kuma saba ma son zuciyarka da abin da ta zo da shi tare da yin tanadi domin shigar lahirarka tare da yin abota da wato nagartattun bayan Allah yana daga cikin abin da kuma zai kashe maka zuciya rabkana daga barin dokar Allah zaben dukkan abin da kake so idan ya zo maka akan dokokin Allah barin cin abincin da zuciya take ci domin ta samu wato girma da imani shine ambatan Allah da bin Allah da karatun alkur'ani waɗannan sune magunguna masu warkar da zukata da ambatan Allah tabaraka wata'ala na hane ka da yawan dariya domin babu shakka yana kashe zuciya yana sa zuciya ta zamanto tana da rashin lafiya babu shakka wanda ya rasa ikilasi da tsarkake Allah ta baraka wata'ala to zai zamanto cikin asara waɗannan sune suke jawo dukkan taruwan cututtuka da suke ɓata cikin zuciyar ɗan adam Allah muke roƙo ya rayar da zukatanmu da hasken imani da hasken alƙur'ani da hasken ibada da kuma haskensa shi Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah ya tsare mu daga duhun mutuwar zuciya ya kai bawan Allah ka kwaɗaitar da zuciyarka wato ka hana ta daga barin shedan ya shigo ciki ya wasa da ita da jefa mata shubuha da sa mata datti da kuma cusa mata sha'awa da kuma bin dukkan wasu abubuwa na aibi da suke bata ma zuciya kare zanci rafkana da masu rafkana ubangiji tabaraka wata'ala yana cewa kada ka bi waɗanda duk suka rafkana zukatansu suka zamanto sun bar Allah tabaraka wata'ala suka bi son zuciyarsu kai makanka hisabi Allah tabaraka wata'ala sai maka rahama Bincike zuciyarka ka bincika ta kwarai da gaske babu shakka na kore ku da himmantuwa da yin ayyukan zukata suna da yawa cikin ayyukan zukata wanda dan adam ya zamanto cewa Allah tabaraka wa ta'ala kadai ya sa a gaba domin wannan zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna in ta kyautatu to komai zai kyautatu ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah sannan ku tsarkake ibadar ku ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ku lizumci sallah da mutane ku lizumci littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ku nemi taimakon Allah akan dukkan sha'anin shedan ku yawaita daga yi Allah aikin da'a ku nemi tsari daga wasu wasan shedan domin hakan ya tabbatar muku da samun babban rabo a wajen Allah da kuma rabautuwa da yardar ubangiji tabaraka wata'ala ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallama ala, رحمكم الله على wa الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر muhajjalin. كما أمركم بذلك رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ورد اللهم عن الخلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم إنا نسألك تقواك يا رب العالمين اللهم زكي أنفسنا وطهر قلوبنا من النفاق يا رب العالمين اللهم إن إبليس عبد من أبيدك ناسيته بيدك يرانا من حيث لا نراه وأنت تراه من حيث لا يراك اللهم إن أردنا بكيد فكده يا رب العالمين وإن أردنا بسوء فاصرف عنا ندرأ بك اللهم في نحره ونعوذ بك اللهم من شره اللهم أصله فساد قلوبنا اللهم أصله فساد قلوبنا اللهم أصله فساد قلوبنا وردنا إليك ردا جميلا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونعوذ بك مما لا نعلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء صدورنا وأسقامنا اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويذيب حدوده اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرديك عنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل